bako ne zai zo gidan nan idan bakon ya zo ki girmama shi ki saki fuska ke dai bako zai zo ki karbe shi da hannu bibbiyu dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbiyu wala zan sauka gidan The world is full of magic things. Patiently waiting for our senses to grow sharper. But wonder is the beginning of wisdom. Gaskiya ina farin ciki na ga kwanaki kina da zumtar kwanakin farin ciki yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki ka tattara wannan ƙananan ƙananan bukatun naka ka watsa saboda ina da abubuwan da kake yi kin san hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici It is another hit drama from Tazamo Biton, Bagwangen. Tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai, zuciyata ta fara tsanin buɗe maka wani fegi na daban naka. Kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadan zuciya ne suka dasa min ƙaunarki. A gaskiya na matuƙar kamuwa da sanki. Wani ke sa ido hawaye ya kwana in ban so so ana sa kana bi shi da ice wani ke ta ido hawaye ya kwana yin banda so idan so so ana sa kana bi shi da ice kar kamar rashin adalci kasa idan kai ba haka baka mun adalci ba kasan na fi bukatun ka yanzu akan kowa kafin mun kowa ya illata ne yana neman kashe dan ya nufo ne zuciya ta ke tausa samun kan da kisa ni na zauce ki manta komai ki share komai hakan shine ya dace kin fada talkun soyayya da oganki na wajen aiki komai na sani komai na gani komai na ji ba kana zargi ne kenan babu zai mutane shiru cin banza to yanzu ya kake so ai ba kwankwan When God Almighty tests you with a strong calamity, ba kwankwan When trouble thickens around and you need a shoulder to lean on, ba kwankwan Ban damu kowa ya sani ba, don bana tsoron kowa. Cin amana kenan Maryam? Ai mace arziki ba a ta da haka. Tsarin ne canja, kai a yaba ma ma ai ya isa ce ka ji daɗi ko kuwa story Omar Wonderful Screenplay Kabir Yusuf Fage Bakon gari Producer Sani Idris Mai waya Assistant Director Baban nan One Boy Bakon gari Ni wallahi ba zan yi lallan ba ai na gaya muku na ce muku ni ba na san abu da sama na san nake so mama mama na san nake so ki tausaya min mana mama mama ni ce fa Sirri kin san yau ita ce Dina ba duk abin da kuke faɗa na ji kuma aure kamar an yi an gama ne baka isa ba baka isa ba baka isa ba ba an directed by Ibrahim Bala